الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأكلمنا خيرا منها لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار دمت wannan tawaga da kake gani Tawaga ce ta kungiyar Jama'atu Izalatul bid'a wa iqamatu sunna mai headquarter a garin Jos, wanda a matakinmu na jihar Adamawa, babban jagoran mu a Sheikh Musa Abdullahi Usman Jimeta ya kawo ta'aziyya na wannan babban rashi da aka yi na mahaifiya gare mu da Allah ya ɗauki rayuwanta bayan jinya da ta yi ta yi. Muna fata Allah ya ji da rahama ya gafarta mata. To muna tare da shi jagoran mu shugaban majalisar malamai ta jihar Adamawa a Sheikh Musa Abdullahi Usman Jimeta ga shi a zaune. Kusa da shi akwai shugaban majalisar gudanarwa Alhaji Muhammadu Aliyu Kaka shi ma an taho da shi cikin wannan tawaga. Sakataren agaji na jiha da sauran shugabanni da 'yan agaji da suka taho domin gabatar da wannan aiki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 وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillahi ala kulli halin ya uwa musulmi mu musulmai ne mun sani allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma ya ce mana kullu man alaiha ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام to alhamdulillah kamar yadda shi mai gabatar ya gabatar mu ƙungiyar jama'atu izalatul bida ya kamata sunna mai helkwata a garin jos helkwata ta ƙasa a jos reshen jihar adamawa mu ne muka naɗo wannan tawaga don mu zo mai wannan ta'aziyya ba komai ne ya sa maka wannan ta'aziyya ba saboda kyakkyawar alaƙa da take da mu da take tsakaninmu da kai wato dokta wannan shi ya sa muka ga cewa lallai ya kamata mu zo mu gabatar da wannan ta'aziyya kuma dama haƙƙi ne a musulunci idan ɗan uwa musulmi wani abu ya same shi na murna a je a taya shi murna in na damuwa ya same shi a taya shi jajantawa to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin abubuwa manya-manya na damuwa rashi domin duk wani abin da za a yi babu yadda za a yi a ce wato wannan abu an magance shi bai auku ba saboda haka dukiya ana iya rasa ta daga baya allah ya bayar da wata mulki ana iya rasa shi wata rana a nema a sake samu amma ban da duk wanda ya rasa ransa to ya rasa shi gaba ɗaya kenan saboda haka ranka ya daɗe muka zo mu gabatar da wannan ta'aziyya ga ita wannan mata mu, allah ya ji kanta da rahama allah ya gafarta mata allah ya yafe mata allah kuma ya sa wannan mutuwa ta zan hutu a gare ta ku 'ya'ya da kuka ɗauki nauyin jinya kun yi abin da yake wajibinku amma duk da haka ba zai hana a roƙa muku ubangiji ya ba kula don wannan aiki da kuka yi ba Allah Ubangiji ya ba kula ladan wannan aiki. Cikin ayyuka na haƙƙin haƙƙin iyaye akan ‘ya'ya ko kuma haƙƙin ‘ya'ya wanda iyaye suke da shi akan ‘ya'yansu, to an yi wani daga ciki saurawa ne. Domin tana raye akwai haƙƙin taimaka mata a rayuwarta da komai tun daga abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa da ɗawainiya ta yau da kullum da jinya kamar da aka halla ya kawo ƙarshen rayuwarta to kuma yanzu tun da rayuwa ta ƙare batun abinci ko sutura ko wani abu babu babban abin da yake gaba wajibi a kanku har iya mutuwarku to shine ku yi mata addu'a a duk lokacin da Allah ya baku nasara kuka tuna da wani kuka yi wani aiki na alkhairi to tana a da ita a mata addu'a karatun qur'ani aka yi sallah aka yi sadaka aka aka zo za a gabatar ko wani aiki da aka yi to ai tawassuli da wannan aiki da nema mata gafara a wajen ubangiji wannan yana daga cikin abin da yake wato haƙƙin wato iyaye da suke da shi akan 'ya'yansu saboda haka ita rayuwa kamar cin bashi ce saboda haka mutum yana ciki iyayensa suna ta ɗawainiya da shi har ya zo duniya suna ɗawainiya da shi har in ya kai ya balaga to daga lokacin da ɗaya balaga to limit ɗin nauyin iyaye ya sauka limit ɗin nauyin 'ya'ya akan iyayensu ya sauka da aka an juya daga lokacin da mutum ya balaga to nauyin iyaye ya koma kansa shi kuma nauyin ba zai sauka a kansa ba sai ranar da ya mutu ko da iyayen sun mutu akwai wannan nauyi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa iza mata ibnu adam in qada amaluhu illa min salasin idan mutum ya mutu wato aikinsa gaba ɗaya ya tsaya illa min salasin sai daga ɗayan abubuwa guda uku ɗaya daga cikin sadakatun jariya wato shine mutum kamar ya tona rijiya ko ya yi bohol ko ya dasa wata bishiya ko ya gyara wa mutane hanya ko wani abu da ya tona wani dam dabbobi su sha ruwa da makamantan irin wannan ko bishiya ya dasa tsuntsaye suna hawa ana cin 'ya'yan bishiyar ana komai ana shan inuwa to duka wannan sadaka ce bayan mutum ya mutu za a bashi wannan lada sai ce au ilmun yantafa ubihi ko kuma ya aikata wata harka ta ilimi kamar mutum a ce shi mai karantarwa ne ko ko a'a ya taimaka ga mai yin karatu ya je ya yi karatu ko ko a'a makaranta ya gina ana karatu da makamantan irin wannan harka dai ta ilimi duk wani abin da ya shafi ilimi wanda yake ilimin da aka karanta da sunan Allah to wannan bayan mutum rayuwarsa ta ƙare to ana kai masa lada cikin kabarinsa. sai ce to awwaladun salih ya da ulahu ko kuma yana da ɗa na ƙware wanda zai rika masa addu'a to alhamdulillah muna ganin ku ƴaƴa ne na ƙware mu a zahiri da fahimtar mu da ku ƴaƴa ne na ƙware kada ku manta da hajiya wajen yi mata addu'a saboda haka wannan shine abin da yake tsakaninku da ita na farko kenan na biyu cikin haƙƙin da take da shi bayan ta mutu ɗin a kanku wanda kar ku wasa da shi akwai sadar da zumunci saboda haka zumuncin da baya cika sai da ita a lokacin da take raye to rayuwarta ta kare to kar ku bar wannan zumuncin ya yanke ku ci gaba da sadar da shi cikin yadda al'amari yake kuma lallai ne mu musulmai mu sani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk juma'a akan yi i'rab al'amal wato akan bujiro ayyukan 'ya'ya ga iyayensu bayan sun mutu a rika nuna musu ga irin aikin da 'ya'yanku suka yi na alkhairi to saboda haka ku yawaita aikin alkhairi wanda za a nuna ma iyaye farin ciki da murna su ga abin da kuka aikata na alkhairi Allah ubangiji ya ƙara muku albarka ya ƙara muku haƙuri ya ƙara muku haɗin kai Allah kuma ya ji kan ita hajiya Allah ya fi mata to ranka ya daɗe cikin abin da ni wato wadda ya burge ni ga wannan al'amari na kuna rasuwa da aka yi kusan zan ce ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba in dai ba a littafi ba shine a irin wannan babban gida babban family an yi irin wannan rasuwa a ce babu zaman makokin nan shari'a ta yarda da haka sau da haka kowa ya je ya zauna wanda abin ya lazumce shi kamar kai da 'yan uwa da suke na kusa da kai ya lazumce su ba laifi bane ka zauna a gidanka wani ya zo ya same ka ya gaida kai ko ba lallai bane shi an zo gida kowa ya mutum ya buga maka wani ashe wancan Allah ya mata rasu Allah ya ji kanta addu'an nan ita ke bukata da yanda aka yi ta to saboda haka wannan aikin gaskiya an yi ba karamin aiki aka yi ba saboda haka zaman kwana uku nan yana kawo abubuwa da dama shine ya cinye dukiyar marayu haɗa wasu al'amura na gulman maki da zai gudana maganganu waɗanda suke marasa daɗi a irin wannan zaman waɗansu waɗansu kuma sun mai da guran harka ce ta guran neman abinci wani ina yana nan ɗan ina da mutuwa saboda haka in gari ya waye ya zaga guran da ake zama mutuwa to shine zai je da safe ya karya a guran da rana ya ci abincin sannan ya koma gida gobe ma da wuri zai zo to in wannan gida an kare kwana uku yau gobe ma zai zaga wata anguwa ya samu to kaga wannan an kashe wannan sannan kuma watan sadakar uku ita ma an kashe kuma dama ba musulunci ba ne da sadakar bakwai duka ba musulunci ba ne da sadakar arba'in duka ba musulunci da da fidda'u to hakanan kuma a zo a taru ma a ce na kawo laƙada ja kun. qul huwallahu kaza li ilafi kaza duk wannan ba musulunci ba ne. muna kalubalanta a ko ina da muka je ko a makabarta ko a gurin je irin wannan muna kalubalanta kowane malami a duk yanda yake ko ya kira mu ko ya zo yadda muke ko a samu wata mahada da za a haɗu a bayyana a ina aka samu wannan yin addu'a din babu gurbi. amma ya halatta kamar yadda zaune ke ci Allah ya ji Allah ya gafarta mata inda akwai wani abu da zan karanta ne kadai in shafa ne addu'an tashi wannan babu laifi a ciki amma wani ya bada umarni babu wannan nasi ko ta mafarki to saboda haka kun ga an toshe wannan musamman abin da ake magana kamar sadaka ta fida'u da ake ce fidda'o wai an zo an tabbatar wa mutum shi mamacinsa yana wuta tsawon shekara guda ba a taimaka masa ba wai sai da shekara ta za a fida'u za a fita shi daga wuta zuwa aljanna akwai wanda ke da wannan iko to wannan iko duka na Allah ne kuma babu wanda ya isa ya fita daga wuta sai dai aikin da ya da tsakaninsa da Allah na imani rahamar Allah ta biye wannan aiki ta bi ta kai to in Allah ya shigar da shi aljanna da imanin sai ya fudda shi kuma da rahamarsa to saboda haka wa'annan alal haqiqa da a ce mutane za su bi irin yadda kuka mana wallahi da an samu sauki kuma dama wannan al'amari na sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in da kwana da tafi da'o da irin waɗannan abu ake duk hikima ce ta malamai ba addini ba ne shi kuma wani da kake ganinsa duk karatun kawai a nan yake ganin ka inda malamin addini ne ko farfesa ka zama wallahi yana ganin ka haka akan harkar addini ba wai ta duniya ba zai iya cutar ka tunda baka tsammani to abin da ya kawo waɗannan matsaloli mutane waɗansu sun zauna sun nemi abin duniya suna ce su kaɗai malami shi ne zai maka suna malami shi zai maka mutuwa in aure aure aka zo malami za a nema komai malami za a nema amma malami za a bashi wuyansa jijiya ta hoto riga sai ta mutu a bashi wannan ta sa bisa wayo da hikima sai a zo a ce alhaji ga wata 'yar addu'a da muka samu ana yi maka to idan ka fara karɓar wannan addu'a da aka yi maka nan to shikenan ka zama shago saboda haka wa'annan abubuwa har aka mai da su ana ganin su kamar addini amma babu nasi babu wani abu da ya ce a yi haka to saboda haka wayannan abubuwa gaskiya ni na ji daɗi kuma na yi murna kuma na ji wannan bayani cewa mahaifin kuma shi ya wasiya akan cewa kar a yi wannan al'amari kenan ya nuna kun taso a gidan ilimi na addini kuma ya nuna kun taso a gida na sunna to wannan alhaji halilu ku yi ƙoƙari ku riƙe wannan karantarwa har ga 'ya'yanku ku cusa musu wannan aiki na alkhairi ne kada a yi wasa da shi allah ya ƙara muku albarka allah ya ji ƙanta, allah ya yafe mata allah ya gafarta mata allah ya ƙara muku haƙuri allah ya sa kar wannan mutuwa ta zamanto jarrabawa da fitina a gare ku allah kuma ya ƙara muku haɗin kai ban sani ba ina tsammani a zato na watakila kai ne babba a gida to to ko da ba kai bane kana dai daga cikin wanda za a iya cewa kai ne babban don ka fi wasu sanuwa a cikin da al'amari yake to abin da nake nufi da wannan hatta manyan da suke gaba da kai ku yi haƙuri saboda Allah ku tausaya wa ƙanana tana iya in family yayi yawa ana iya samun murɗaɗɗen mutum wadda ba a jin daɗin zama da shi amma dalilin ita tana nan zai iya yin abin da ba daidai ba ya zo kuma ta sa dole a yi masa kaza a haƙura to kar ku ɗauka don ta mutu bari zai ɗanɗana kuɗarsa kar ku yi haka Tun da kun san in tana raye in ta ce a yi aka yin hankalinta zai kwanta to kar ku fasa wannan al'amari ku duk yadda yake a murɗe wata ran za a rabu ku yi haƙuri ku gaya ma 'yan uwa ku daure duk wanda aka same ko mace ce ko namiji ne yake da irin wannan hali a lallaɓa shi tare da masa nasiha da kuma taimaka masa a rayuwarsa har ya kai ga yadda al'amari yake. dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tu'inu shaytanu ala akhikum kar ku taimaka wa shaytan akan dan uwanku ya bujire yana wasu abubuwa da ba ku ce to ba ruwanmu da shi mun da shi to kun kun taimaki sai je ya halaka ya ƙara lalacewa watakila ma guba su ta shafi wasu Allah ya tsare ya kare shi kuma darasi da wa'azi duka yana zuwa ta hanyar da mutum baya tsammani in a baya an yi masa bai ɗauka ba watakila dalilin wannan mutuwa sai ta zame masa wa'azi wani daga cikin ku yana ce masa wani kai hatara wani kai lura sai ji sai ka ga ya dawo layi amma da zarar an nuna ba a yi da shi to shi kuma fa an ƙara bijirar da shi Allah ya tsare ya kare saboda haka wannan kenan kuma ranka ya daɗe cikin al'amura da suke akwai idan mutum ya mutu akwai abubuwan da ake lura na wajibi nan da nan a sauke su na farko wanda ƙur'ani ya riga ya tabbatar wannan yana cikin ƙur'ani shine batu abin da ake da bukata na farko shine a bincika mamaci akwai bashi a kansa to wannan wajibi ne kafin a komai to sai ya zamanto a bincika in babu bashi alhamdulillah na biyu sai a bincika akwai wasiya ya eh, an yi wasiya in aka duba wasiyar nan ba ta saba wa musulunci ba to sai aiki da ita in ta saba musulunci sai a bata a dawo kan tsarin musulunci wace wasiya ce ta saba musulunci ita ce yanzu misali ina da naira dubu goma sai na ga watakila ba zan kai labari ba ko kuma zan yi wata doguwar tafiya watakila ban sani ba zan dawo ko ba zan dawo ba sai na ce to ina muku wasiya in na mutu a ɗauki dubu hudu a je a yi kaza da shi dubu shida a raba magada to wannan wasiya ta saba wa musulunci amma da zan ce ku ɗauki dubu uku da ɗari uku kun ga na kasa ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ya halarta komai yawan dukiya mai wasiya in yi wasiya da ita duk yadda magada suke jin daɗin abin da babansu ya bari to wajibi ne su tabbatar da wannan wasiya musulunci ya da wannan saboda haka wannan yana daga ciki sannan abin da ya kamata a lura sai batun gado don ka daɗe gado wasu mutane suna da mummuna fahimta sai a ce ai raban gado yana raba kan jama'a wane ne da saurakinsu kuma Allah gashi ya umarni da rabon gado Allah kuma ya umarni da zumunci to wanne ne zai warware wani ba ko ɗaya kowane yana mai zaman kansa saboda haka rabon gado shi ne mafi zaman alkhairi ga mutane wasu a ce wannan a family ne ba za a raba gado ba a bar shi haka ya zamanto yadda al'amari yake to kaga akwai cuta yanzu ni idan ka dube ni ka gani sosai in ka duba muƙaddara shugaban matasa ka san na fi shi ƙiba yanzu in yadi da zan ɗinka ba zai ɗinka yadin da zan sa ba nawa ya masa yawa wataƙila in tuwo zan ci ne ba zai iya cin tuwon da zan ci ba to idan aka zo aka ce to a bar dukiyar haka kowa ya amfani da ita kaga na cuce shi na zo na ci tuwo saboda nasa na cuce idan na ci nasa rabon idan na sa riga saboda yadinsa na cuce na sa yadi saboda nasa amma in aka kasa gwargwadon abin da ya gaza da dukiyarsa sai ya yi ba laifi ba ne a musulunci idan aka zo aka kasa a ce to a haɗe kana da dubu goma ina da dubu goma waccan tana da dubu biyar mun je mun ci gaba da harka mun kaddara duk wata ko duk shekara sai a zo a yi lissafi abin da aka samu sai a kasa shi gida biyar in na aka kasa gida biyar ni zan ɗauki biyu kai za ka ɗauki biyu wacce za ta ɗauki kashi ɗaya a cikin abin da muka samu ko a ɗauki rabon abin da ya samu kenan Tunda na sa goma ta sa biyar ka ga na ka ta biyu ka sa goma ta sa biyar ka ka ta biyu to irin waɗannan idan da za a rika yin haka family sai ya albarka ba matsala babu damuwa alhali gashi Allah na cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasaluna sa'ira Allah ya ce lallai ne wanda suke cin dukiyar marayu kamar wuta ne ta haɗu ta yi jajazar gaushe ka zo ka rika ɗauka kana jefa a baki kana haɗiya kana jefa a baki kana haɗiya wannan akwai daɗi babu daɗi to inda ma wannan ɗin ne kawai da sauƙi wataƙila a ce abin da yake cikin ka zai kashe zafin gaushin wuta ɗin Allah ya ce wasa ya salo na sa'ira da sannu za su shiga wata sa'ira masu irin cin wannan wato dukiya ta marayu to me yasa aka kira wata sa'ira da sunanta sa'ira li'annaha ta tasa'aru kullu yawmin domin ita kullun tana karuwa ne wutar yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita ta gata da sauran zai haka kullun karuwa take to ita ce mai cin dukiyar marayu zai karo da ita ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu ya kare mu ranka daɗe kar mu zo mu tare muku waje tun daga wasu na zuwa kar mu cinye lokaci kuma da fatan kamar yadda ka gan muka zo a madadin sauran 'yan uwa mun wakilce su tun da dama ita ta'aziyya wato farilla ce ta kifaya ko suna ce ta kifaya saboda haka wani yana ɗauke ma wasu to mu mun ɗauke ma wasu daga cikin 'yan uwa abokan aiki wanda ba samu zuwa ba don mu zo mu gabatar muku da wannan ta'aziyya Allah ya ba ku haƙuri Allah ya gafarta mata Allah ya ba ku jure Allah ya ƙara muku haɗin kai Allah ya ƙara muku taimakon juna Allah ya yafe mana kurakurai Allah ya fitar da sharrin shaidan a tsakaninku dangane da wasu abin da ka iya faruwa marasa kyau Allah ya tsare ya kare muna roƙon Allah mu da muka zo wannan ta'aziyya mu ma Allah ya ba mu ladan da ake badawa a cikin irin wannan aiki da ake gabatarwa kuma ina ƙara muku addu'a bin wannan sunna ta shari'a wato kun yi babban jihadi ba ƙoƙarin ba ƙaramin aiki kuke ba Allah Ubangiji ya taimake ku Allah sanya albarka na'am alaikum na'am mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. eh to wancan ba gado ba ne kyauta ya yi yawa wancan kyauta ya yi, saboda haka abin da ya saya ya biya din nan to shi ne za a raba wa magada wancan kuma ya yi wa 'yan uwansa kyauta ne saboda haka kaga ba wani mai bugun kirji ce wannan gidan nawa ne duk 'yan uwa ya baiwa saboda haka wannan ya yi daidai ba matsala a ciki Allah sa mu dace Allah taimaka dauta Allah ya ƙara muku haƙuri Allah ya jikanta Allah ya أعوذ بالله من الشaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, mai girma shugabanmu alhaji musa abdullahi mai girma alhaji muhammadu kaka sauran manya-manyan shugabanni da kuka samu damar zuwa nan Salamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh da farko ina miƙa godiya na ga Allah Ubangiji Madaukin Sarki da ya ƙaddara wannan saduwan mu a yau mun gode masa Allah ya yi mana jagora na biyu na gode muku musamman shi shugaba da ya jagoranci wannan babban tawaga tawagan da nake alfahari da ita a kowane lokaci da suka zo nan su gaishe ni na ji daɗi kwarai da gaske so su sadar da zumunci kuma su yi gaisuwa da taziya a ah, rasuwa jatuwata alhamdulillah na gode muku kwarai kuma ina son ɗauki wannan dama ƙara godiya ga shugaba da sauran manya da suka yi ta zuwa don su duba ta a da take kwanciya a asibiti ba ta da lafiya shugaba ya je ya duba ta ya gaishe ta ya mata addu'a mun ji daɗi haka kuma yawancin ku da kuke nan da ma waɗanda ba su zo nan ba waɗanda suke cikin wannan ƙungiya da yawa sun sha zuwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba don su duba ta alhamdulillah na ji daɗi ƙwarai kuma nasiyan da malam ya mana babu shakka wannan ya shiga abin namu sosai da ni da kuma duk masu sauraro a nan ina ji wasu sun sun tsinci maganganu da daga nan kuma waɗanda suka zo dama su gaishe ni su tafi suka ga malam ya shigo suka zauna kuma alhamdulillah sun yi samu benefit na zaman da suka yi daga cikinmu akwai ma wanda addinin daban da namu akwai kiristoci da suke nan muna malam yana jawabi ina gani yadda suke kaɗa kai suna yadda suna jin daɗi don magana ita ce maganan gaskiya ɗaya ce duk abin da ka faɗa in dai gaskiya ce mutum duk addinin da yake bi in ka faɗi gaskiya zai shige shi haka kuma mu da muke musulmi da yawa musamman magana irin eh, bidiyoyi da ake yi lokacin eh, zaman makoki da sauransu wanda malam ya yi jawabi a kai alhamdulillah na ji daɗi jawabin da yake kuma mu da muke nan akwai da yawa wata watakila suna yi kuma na imani magana jawaban da yayin nan zai sa su sake tunani in Allah Ya suka samu wannan kansu cikin wannan matsala su sake tunani watakila za su bi wannan hanya shi babanmu da ya haka wajen shekara kusan goma sha bakwai da suka wuce kuma tun lokacin kuma babban gida ne tun lokacin mun daina ba ma zama kuma muna fata Abin da mutum ya yi na alheri in wani ya koyonsa muna kyautata zaton Allah zai bashi shi ladan wannan abin da alheri wanda kwaikwayonsa da aka yi muna fata ubangiji Allah ya bashi shi ladan wannan abin nan ah, na gode muku kwarai da gaske ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya baku ku ladan wannan ah, aiwatar da wannan aikin ibada wanda eh, annabinmu ya umarce mu da mu yi na gode muku Allah ya saka da alheri Allah ya biya ku Allah ya sa mizani alheri na gode assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wannan shine assalamu alaikum ƙara haƙuri, Allah ya ƙara juriya. Assalamu alaikum.